بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير الحميس عشرين دا تقوص جواتا شوال hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga maka zuwa madina wanda kuma hakan ne daidai da goma sha shida ga watan afrilu 2026 miladiya ci gaba da darasin fikihu sunna a mun kwana shafi na 75 da malam zai yi bayani akan al'amuran da babu laifi ga mace mai haila shi da umurun la ba a sabi halin ha'id waɗansu abaibai waɗanda babu laifi ga mai haila ta aikata su an gane ko shafi na saba'in da biyar daga ƙasa na daga ciki abu na farko malai ce zikirullahi qira'atul qur'an wato ambatan Allah da kuma karanta alkur'ani mace mai haila za ta iya karanta duk wani azkar da ake yi na safe na dare na yammaci ne a na shiga ban daki na fitowa ban daki an gane ko na cin abinci na shan abin sha na sanya tufafi na cire tufafi an gane ko na shiga kasuwa fitowa daga kasuwa duk irin wannan azkar din gaba ɗayan su mace mai haila za ta iya yin su da ma sauran abin da ya shafi azkar sannan za ta iya karanta alqur'ani karanta alqur'anin nan da ka za ta yi koko a'a za ta iya ainihin wato amfani da wani tsumma ko mayafi ko zani mai kyau ko safar hannu ka dauki qur'anin duk za ta iya ta'ammuli da shi malam ya ce wa hadha ja'izul lil haidi wal junub wannan zikiri da ake ambato yanzu da kuma wato karatun alqur'ani abu ne wanda yake halal ya halatta ga wacce take haila da ma wacce take da janaba a jikinta ita ba haila take ba amma ta tashi da janaba za ta iya karanta ayat qur'ani misali za ta iya karanta ainihin wato zikirorin da ake yi duk za ta iya yi alar raje a bisa zance mafi inganci domin abin da ya sa su ita wacce take da janaba wasu daga cikin malamai na ganin ko karatun qur'ani ma ba za ta yi ba amma mafi inganci shine za ta iya yi wa huwa madhhabu abi hanifa wal mashhur min madhhab shafii wa ahmad wannan mazhaba ce ta imamu abi hanifa kuma shine mafi shahara a mazhaba ta imamu shafi'i da kuma imamu ahmad wa yu'ayyidu hadha hadithu ummu atiya abinda yake karfafa wannan hadisin ummu atiya Allah ya kara mata yadda take cewa kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid hatta nukhrij al-kibr hatta nukhrija al-bikru min khidriha wato na daga cikin abinda ake umurtan mu da shi wato ana umurtan mu mu fita ranar idi mu halarci idi a ranar idi har ma muna ainihin wato fitowa tare da 'yan mata waɗanda suke cikin ɗakunansu a mayafi 'yan mata su ne budurwai ko ba haka ba waɗanda suke da kunya su fito su haɗu da maza a gansu wanda kullum a mace budurwa tana cikin ɗaki ba ta fitowa a cikin gidansu ma ba za ki ganta ba an fahimta tana cikin ɗaki kullum saboda ita mace kullum an santa da irin wannan kamun kai da kuma kunya da hishma to ba ta fitowa a da idan akwai yarinya a gida ma ko aikanta ba a yi gida a aiki a eh, yarinya karama ko dan yaro karami ko babbawan ta ne ko kaninta ne amma ba za a aiki wannan budurwar ba saboda tsaye wannan darajar tata amma yanzu ku kalli yadda al'amari ya canza yan mata sun zama babu kunya mata na fita babu hijabi babu ainihin wato kunyan maza a cikin gida ma masu tarƙa yawo tsirara irin wa'annan abubuwa ne wanda yake ba daidai ba ne sun saba ma addini sun saba ma al'ada an fahimta to irin wa'annan 'yan mata da suke a lullube saboda kunya su ake ce musu wato albukiru fi hijriha wannan boyuwa da suke a cikin ɗakunansu to har su ana fitowa da su a tafi masallacin idi an gane ko malai yace hatta nukhrijal hayyaba wannan shine mahallin shahid yace har muna fito da mata masu yin haida? wanda suna cikin jinin haila amma su tafi idi ya kunna kalfan nasi sai su kasance a bayan mutane a yi kabbirna sai su dinga yin kabbarbari kabbarbari na zikiri ne ko ba zikiri ba ne zikiri ne bi takbirihim da kabbarbaran da mutane ke su ma suna kabbarbari suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd kun fahimta wa yad'una bi du'a'ihim suma suna addu'a da irin addu'a da mutane ke yi dan suma suna da bukatu suna da abin da suke so Allah ya yi musu saboda haka za su yi addu'a za su roka sannan kuma yarjuna barakata zalika al-yawmi wa tuhratihi suna fatan samun albarkar wannan rana da kuma tsarkin da ke cikin wannan rana na ranar Idi an gane ko saboda ashe kenan mace mai haila mace wacce take jinin al'ada za ta iya zikiri za ta iya ambaton Allah za ma ta iya karanta qur'ani domin kan kat ne babban zikiri shine alqur'ani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah Allah ya ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ko ba haka bane saboda haka alqur'ani ko shine babban zikiri dan har an ce zikiri qur'ani ya shigo in ma an ware dai qur'anin dai za a iya taba shi kuma za a iya karanta shi ko dai ayi da ka kamar yadda nace ko kuma ayi da kallo malam yace fa fi hadha hadisi a cikin wannan hadisin za mu ga cewa annal hayyada matan da suke haila yukabbirna wa yadhkurna Allah ta'ala suna yin kabbarbari suna kuma ambatan Allah madaukakin sarki gane ko suna kabbarbari kuma suna ambatan Allah ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وهي عائض abin da ke ƙara ƙarfafa gwiwa wannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa nana Aisha alhalin tana cikin jinin haila tana haila yayi mata magana yace if'ali ma yaf'alu alhajju ki aikata duk abin da alhaji yake aikatawa hadiri zan balan ya tsaya amma kun ga umarni ne na cewa a yi wani aiki da alhaji yake yi duk da karshen hadisin ya ce mata gairar Allah ta tsufi bil baiti ko ya ce in fata wa zaki dawafi na ka'aba ba abin tambaya bai alhaji yake yi zuwa ke kalli maka kawai ya dawo ya kalli gari ya kalli gari gine-gine da yake tun daga miƙati alhaji zai ce labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma hajjan misali wannan ai zikiri ne ka amsa wa Allah da abin da ya roƙa da kira ka akai to Allah ya ce wa min fil nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli zamirin ya yatika min kulli fajjin amik to kin amsa sannan kuma sai ki ringa cewa me dan maliyo maliyo a sharman dudu sharman dudu a yana ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan duka zikiri ne kuma zaki dinga ya hasse kin kai inda zaki je zaki kai inda zaki kai ma'ana sai kin isa Makka ko Ka'aba kin soke wannan falalin da kika dauko na wannan haramar da kika yi dan ranar takwas ga wata ne haka zaki haske kin dawo ki dawo ifada kuma ce sai ranar sallah kin yi jifa to shikenan mukaddara duka an yi har iki zo ki umara tunda muka dauki gundarin hadisin ya ce alhaji da mu dauki na alhajj da aka tashi ran takwas ga wata aka tafi mina aka zauna zama ake so a dinga kallon juna ya ce zikiri ya a wurin yanzu za ta yi ko ba za ta yi ba ya ta da jinin hailarta yana nan amma kuma tana yi ita rashin sallanta yana nan asalinsa saboda idan ana yin sallah ita ba za ta yi sallah ba ko da ko a wurin aikin haji amma bakinta ba zai bar zikiri ba zai bar karatun qur'ani ba ina fata ana fahimta yanzu an gama takwas ga wata an kwana ranar tara ga wata an tashi an tafi arfa za ta yi addu'o'i ko ko ba za ta yi ba za ta yi zikiri ko ba za ta yi me yake yi me mafificin ma abin da ake faɗa shine la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul ala kulli shay'in qadir to wala zikiri ne shi kuma ya kai wannan shi ma kun ga duka zikiri ne za ta yi sura ka za ta yi ta yi za ta yi ta yi bayan an kammala kuma aka dawo muzdalifa a hanya ma da ake tafiya muzdalifa me ake baki yana nan yana wannan zikirin yana ambatawa je muzdalifa ai eh, sai ki ce muzdalifa ai eh, kwana ake kawai bacci ba abinda ake an kwana gari ya waye ne ake yi ana ambatan Allah ne Allah ya ce laha indal mash'aril haram wadkuruhu kama hadakum me wannan zikiri ne za ta yi shiru koko za ta yi za ta yi dole ba abinda ai ba za ta yi ba haka za ka kama hanya tafi ta je jifa a ranar sallah tana tafi tana wannan zikiri idan ta jifa kuma daga lokacin da ta yi jifa wannan zikirin na talbiya ya kare me za ta koma yi kabbar bari kabbar bari na zikiri ya ba zikiri bane ashe duka kun kashe ba abin da ba za ta yi ba ina fata ana fahimta nan gurin kawai abin da zan ja hankalin mu akai wasu sukan ɗauka cewa za a iya yin sa'ayi har sa'ayi ba za ta yi ba domin shi sa'ayi ba a yin sa sai an yi dawafi saraka idan ba za ta yi dawafi ba za ta yi fa'i ba saraka duk abin da ake yi da ta gama ta dawo kawai za ta zo ta zauna ne ita har sai ta yi ƙarfi sai ta dawafinta sannan kuma idan akwai sa'ayin a tuta sai ta yi sa'ayi ina fata an fahimta na in mai sa'ayin kenan ta saura ko wadda ba za ta yi sa'ayi ba an fahimta so a takaice kun ga umarnin da annabi ya bana na Aisha ta aikata komai ya nuna cewa mace mai al'ada tana iya aikata komai na zikiri inda ana magana ne akan azkar malam ya ce wa ma'alumun annal hajj yadhkuru Allah wa yaqra'u al-Qur'an abu sananne kenan dukkan wani alhaji yana ambatan Allah yana kuma karanta al-Qur'ani saboda ka fasalika al-ha'id haka ita ma da take al'ada qala ibn hazm fi al-mahalla ibn hazm Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa al-mahalla yake cewa qira'atul qur'ani wa sujud fihi wa massul mashafi wa zikrullahi ta'ala af'alu khairin mandubun ilaiha ma'ajurun fa'iluha yake cewa kun ga karatun alqur'ani da sujjada a cikin karatun qur'ani in kin karanta aya ta tilawa da kuma shafin alqur'anin da ambatan Allah ayyuka ne na alkhairi da ake so a aikata su wanda in aka yin akwai lada akan ya faɗi wannan magana akan matar da take haila saka in ka aikata su ko da kana karatun qur'anin kawai sai ta ga aya sujjada shikenan sai ki dungura dungur ina fata ana fahimta in kin yi fine amma ki ba shikenan sannan sai ya ce man da'a duk wanda yayi ikrari idda'a shine ne ikrarin abu man da'a al-man'a fiha duk wanda ya ikrarin hani akan waɗannan wurare a ce ba za a yi shi ba fi ba'd al-ahwali a wasu wurare ya ce ba za a yi ba da wani yanayi ya sa ka a yi misali a ce in tana haila kar yi zikiri in tana haila kar ta karanta ƙur'ani, in tana haila kar yi sujjada shukur da sujjadar tilawa nan an ce sujjadar tilawa yake magana to ai min babu aula sujjadar shukur wanda ita dama can ba sai da alwala ba ko ba haka ba bane ce to duk wanda ya wannan kulli fa an a bil burhan shi aka daura a matsa masa ya zo da dalili shi ake bin sabashin hujja ya kawo an fahimta to wannan gaba na farko kenan da duk bayanan da ya yi a baya dangane da ita mai haila da biyu da mace mai haila ya zamanto cewa za ta iya aikata su babu laifi shine a sujudu yin sujada kun ga yanzu nan malam yi magana shi ibn ko yace za ta iya yi har ma wanda bai yadda ba shi ake so ya kawo hujja to ibn hazm eh anan sai malam yace abu na biyu da za ta iya yi as-sujudu idza sami'at ayatu sajada za ta iya sujjada in dai ta ji ayar sujjada ayar da ake yin sujjada ta karanta to za ta yi sujjada فليس هناك مانع من سجود المرأة الحائض إذا سمعت السجدة babu ليسي babu wani abin da ya hana mace ta yi sujjada a halin tana haila matukar ta ji ayar da take magana akan sujjada an gane ko ita kuma kun san dama ka'idar ke da kika karanta ke ce sujjada take a kanki in kin yi to wanda ya ji kuma ya ga kin yin so shi ma sai ya yi amma kin karanta aya wani ya ji amma ke da kika karanta baki ba to shi ba sai ya yi ba shine hukunci sai a kiyaye wannan wani lokaci ba wai sharaɗi ba ne kuma dole don an karanta ɗin sai an yi shi za wani lokaci a kalla limami sai karanta kuma ya wuce bai yi ba wani lokaci yanayi na sawa ba a yin ba kila in kai za ka rikita mutane wani na waje kila ba zai gane sujjara a kai ko kuma a'a kila dama wurin ya yi daidai da inda ya kamata a ce an tsaya to kuma ka je ka yi sujjara ka dawo ka ƙara ruku kuma ka ƙara kaza duk sai ka dan ruda mutane a lokaci a ko wata ta sabuwar sallah ce ake yi Ka sai kaga kawai gara mutum sai ya wuce amma dai ala kulli halin wannan shine abin da yake tattare da wannan sujjada Allah yace fa laysat as-sajadatu bi salatin ita sujjada ba sallah bace kullura sujjada ba sallah bace yawa ita sallah daban mun santa af'alun wa aqwal ne ko muftatahatun bit takbir muftatamatun bit taslim wasu ayyuka ne da maganganu da ake yi ake budewa da kabbara a kare da sallama so a ɗauko sujjada ɗaya kaɗai ko da wani ɓangare ne daga cikin ayyukan da ake yi a ainihin wato sallah to ita ba sallah ba ce eh ita ba sallah ba ce da haka <laughs> Allah musa alkhairi ne insha Allah eh <laughs> to ai haka ne sai ku ga wani lokaci sai a zuwa ce to ba ko ji ba aka yi ba sai wuce kan mutane sai faɗo kan wani ko ba ka to haka arziki yake shi ma in ya shigo duk sai tsallake kowa kawai sai ya zo guda yau da kunga za ku ga akila a ƙasa yake tafiya leda ne amma har ya taso sama har ya shigo ta wando kuma ya wuce kowa sai tsaya inda yake so ya kun ga ai haka ne eh, Allah ya sa mana albarka eh to saboda haka ita sujjada ba sallah ba ce. wala yashtaqu laha tahara ita kuma sujada ba da bane sai an mata sai an mata tahara ina fata ana fahimta malam ya ce faɗa suna tafi sahihul bukhari hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisi na 4862 annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tala suratul najin. annabi ya karanta suratul najm wasu akwai sujjara a ciki a sajada fiha ya sujjara a cikin sura. wa sajada ma'ahu almuslimuna sai musulmai suka yi sujjada wal mushrikuna mushrikai ma sai da suke yi sujjara wal jinnu wal insu da mutane da aljanu kowa sai da suke yi sujjara an gane ko to shi mushriki yana da ƙarfi a to kan ma kan shi dama bai da tsarki wa inna mushrikuna najas amma kuma sai gashi sun yi sujjada malai ta ce wa min al-ba'id an yuqala inna al-jami'a kanu ala wudu abu ne wanda hankali ba zai taba dauka ba a ce wai dukkan su kowa yana da alwala zai yi haka ai ko a cikin musulman ma za a samu wanda bai da alwala balantana kuma ga mushrikai haka a cikin duniyar aljanu za iya samun waɗanda suke da alwalan za iya samun waɗanda ba su da alwala ina fata ana fahimta wani ma zai ce to ai sun yi ne saboda ai dama innal kufara mukhatabuna bi furu'i shari'a ai ana musu magana a da akan dokoki na shari'a da aka dole za su yi su yi ba ma yana cikin abin da za a musu azaba akai yanzu magana da tsarki ko ba tsarki ake magana ma tukuna yace na inna sajdatat tilawa sannan ita su jira ta tilawa laysat bi salatin ita ba sallah bace fala yushtaratu laha ma yushtaratu lis-salah saboda ba a shartanta mata abinda aka shartanta wa sallah malam yace wa yanhu ko wa nahwi hadha qala az-zuhri da kwatankwacin irin wannan magana ko wannan fatawa imamu zuhri ya faɗa qatada da imamu qatada kama fi musannaf abdurrazzaq kamar yadda yazo a cikin musannaf na abdurrazzaq abu na uku da ya kamata za ta iya halatta ga za ta iya aikatawa ita mai haila shi ne masul mushaf shafin alqur'ani shafin mai alqur'ani mai haila za ta iya shafin alqur'ani Allah ya ce wala na alamu dalilan farihan ba mu san wani dalili ingantacce ba a fili ƙaro wanda ya ce yamna da min masul mushafi wanda ke hana mai haila ta taba qur'ani fa in kana akthara ahli al-ilmi qad zahabu ila anna al-ha'ida la yajuzu laha an tamassa al-mushaf wato duk cewa mafi yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa ita ne haila bai halatta cikin Qur'ani ba amma fa babu wani dalili sarihan da ya hana haka lakin al-adillatu allati saquha amma dalilan da malaman suka kawo an fahimta suka kafa hujja da shi a matsayin karta taba qur'anin Allah ya ce la yatimul istidlalu biha bai cika a kafa hujja da shi ba kama bayyana kamar yadda muka yi bayani mun yi bayanin ƙarafan min haza na wani ɓangare a cikin wannan zance fi babin an gane wannan ko a wannan babin da muka karanta a baya na mala ya jibu da wudu irin abubuwan da baya waje ba sai an bi alwala da gaske akwai ta alqur'ani sai aka kawo wannan bayanai wani bangare na wannan magana malam ce wa qad zahaba ila jawazi masil mushaf lil ha'id daga cikin magabata malamai wanda ya tafi akan halaccin shafin alqur'ani ga mace mai haila shine al-imam ibn hazm fil mahalla Ibn Hazm a cikin littafinsa Al-Muhalla Ibn Hazm ya tafi akan wannan na hudu daga cikin abin da mace mai haila za ta iya aikatawa shine qira'atul rajul alquran wa huwa fi hijr imra'atihi alha'id wato wannan ba wai ita macen bane dama kun ga a farko ya ce ne ma yubahu ne ko umuran la ba'asa biha ko lil haid wanda babu laifi to anan gurin ita ba ita bace ita ce take jinin haila amma akwai kyakkyawan fahimta da zaman lafiya da soyayya da kauna tsakaninta da mijinta Shi kenan tana zaune ita ba sallah za ta yi ba karatu take ba kuma baki da tana dan jikirinta mijinta ya kwanta ya tada kai da cinyarta shi yana haila ita fa tana haila to wannan kwanciya da yayi a jikinta shi ya halatta yana iya karanta alqur'ani ko da jikinsa na jikin matarsa Shi ne abin da ake magana qira'atul rajuli alquran wato namiji zai iya karanta alqurani wa huwa fi hijrin mar'ati a lokacin yana kan cinyar matarsa ina fata ana fahimta kuma matar ta ka alha'id ana cikin jinin haila saboda me haka kamar ya ce malam ya zaka fada haka yanzu haila fa take yi kaza kaza sai ce ai li hadisi Aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin nana Aisha Allah ya kara mata yadda malamar cikin gida mai gaskiya yar mai gaskiya al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawatin yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u annabi ya kasance yana karanta al-qur'ani tace wa ra'suhu fi hijri tace kansa na kan cinyata wa ana wa ana ha'ib ni don kuma ina jin al'ada to idan annabi yayi ai kaga waye kuma zai ce ba zai halatta ai hakan ba abu na biyar da ya halatta wanda babu laifi ga mai haila shine shuhudul idaini halartar idi mun yi bayani ɗazu a baya Malam ya ce wa na ba a bihi wannan babu laifi bal innahu yustahabbu lil hayyad kai ya halatta ma ga mace mai haila an yakhruja shuhud al eid a fitar da ita dan ta je ta halarci idi lakin ya atazilna sa sai dai ba za su yi Allah ba ashin duk an tare a filin idi su ko masu haila sai su koma gefe amma kuma su yi shiru dan surutu suke yi idan eh, da an ji surutu a filin idi an san mata ne masu haila eh yawanci an sa sallah amma mai kwan su shiru su suka tona wa tasiri. asiri suka hana mun mai sallan mun yi abu sai ka ji ta surutu idan kina al'ada ki je idi amma ki ja baki ki shiru aka tada sallah aka yi kaza ki saurara sallah ki rika kallon yawan al'umman musulunci an kammala ki ci gaba da kabbarbare ki in kin je dama duk ana kabbarbare wannan shine abin da ake magana amma ba kuma ki surutu ba wasu sun samu dama a nan wurin ba ake baje kwanji alherin dinki na kai wani shirye miki wannan dinkin za, ka zaci ai ai ana sallah amma kuma kanin sallah ana ta dinkin sallar da aka yi saboda haka zuwa idi abin da mai muhimmanci a addinin musulunci wanda hadda mace wacce take cikin jinin al'ada kai wallahi har ta tsofaffi ma wanda sun tsufa ana zuwa da su idi za ce ta tsufa wahala ma za ta sha in ji za ta iya tafiya a je ita to ya halatta a tafi da sallar idi aka tafi da karama balle tsohuwa ina fata ana fahimta kowa ya ci kwalliya ya je ya murna idi babban abu ne musamman ma wannan idin da muke fuskanta yanzu na babban sallah na gaya muku ita ce afdalu ayyamin duniya gaba ɗaya ita ce ranar babban sallah duk duniya babu ranar da ta kai ranar babban sallah alala da daraja kuma ita a ranar ce addinin musulunci ya cika na? Kofa, me ya faru coki? <laughs> Wannan wani abu ne na zamanin gugu. eh ne farin coki to masha Allah to kun gani saboda haka a ranar idi ita ce wannan rana akwai wasu yinnai da kwanakai da suke da daraja an fahimta kamar nan farkon goma na zulhaji sun fi kowane yinnai falala kamar yini na arfa shi kuma ya fi kamar daren eh, lalatar kadari amma yini ke telo da duk duniya ba wanda ya kai shi falala da daraja shi ne wannan ita ce ranar babbar sallah kuma tana iya faduwa koyaushe to kun ga ashe wannan ranar ta murna ce rana ce ta farin ciki rana ce ta yin ado an fahimta rana ce ta ayi murna a ci abinci a more a wanke zuciya a yafe a yi fara-fara ake ta ko menene yawa a yi abubuwa dai wanda suke nuna alamar ana murna ana biki annabi ya ce wannan idin ne muma a ranar Allah ya baranta daga mushrikai aka saukar da suratu bara'a da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke da alaka da wannan rana na ainihin wato babbar sallah ma kanta karamar tana da falalata tana da darajarta amma dai babbar sallah ba kamar karamar sallah ba ce idul adha ana yanka dabba ana zubar da jini an Allah ake zubar da jini ko ina a nuna ma Allah biyayya Allah ba jini yake so ba naman balai yana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum akwai dadi kina da dama aka ce zaki layya ki zo ki samu dama a baki dama ragon nan ki yanka shi da kanki in so samu eh kai ki ji tsoro ba abin da zai faru idan ba ki samu dama ba babu laifi ana iya yanka miki mijin ke yanka dan ke yanka an fahimta shi wannan ba laifi ne, amma in dai da dama fi yanka da kanki eh. duk abin da ya shafi ibada bari ya muku duk abin da ya shafi ibada ta sallah ko ta idi ko wane ne duk wannan ibada ne duk wani bikin da sunan shi yana da alaƙa da ibada ne to ki dinga yi da kanki wallahi ko kaza sallah aka so miki kaji guda za miki ke siya da kanki a ah, ai ba wai dole bane in zaki yaki da kanki shi ma yan lada ne ina ina faɗaɗar da ku akan ladan da ke jige ne na'am a ah, ba wanda yake ya halatta eh mace za ta iya yin yanka a ah, ba daidai wani mace sai iki Eh, kuskure ne amma mata suna yin yanka halal ne mace ta yanka abinta za ta iya yanka kaza za ta iya yanka keran musar, za ta iya yanka zomo za ta iya yanka talotalo za ta iya yanka rago komai za ta iya yanka hasa za ta iya yanka ina fata ana fahimta gaskiya akwai daɗi idan kika yanka akwai daɗi duk wa'annan ƙananan dabbobi da ake yanka su alhamdulillah ɗaya ne kawai ban cika yankawa shi ma wata ranar da yanka me za ku ce raƙumi a ah, ba ku sani ba to ai ku wa gaya muku ran masar ne ban taɓa yankawa ban gani ka yanka rago ka yanka kaji akwai lokacin da zama malamin yanka ma eh kware da gaske wani abu ya faru da ni a dan yaro na haka an mantawa in aka yi hutu sai muka tafi hutu wurin yamma mahaifiya ta Zariya. wallahi tallahi ya zama a yankin a anguwar su duka area duk wanda zai yanka kaza sai a ce a kira ni kai da kafa ni ake kawo wani ya ki ni a ta kawo min naman kaza da kai da kafa ina ta yanka kaji a wannan lokaci eh malamin yanka da sai kusa wani basu iya yanka bane ko menene a zariya nan nan wallahi inda ta furutu, sai in makale mun <laughs> gani kayan ka kaji kayan ka raguna kayan ka shanu ya gani gaskiya raƙumi ne ban taɓa yanka ba kuma shi ma kwanan nan abokina duka yaushe ne dawowa ta daga tafiyar nan na tsaya kawai sai za su yanka raƙumi ya ka bani dama yanka na ke, kai ba zan yi ba gaskiya tsoro ne na bi a tsoro nake ji gaskiya na tsorata gaskiya saboda raƙumi ba kaman sauran dabbobi ba ne wato raƙumin da aka ce in yanka kwanan nan na biya muku ba wallahi tallahi raƙumi ne matashi yaro ne amma da ƙarfin sa raƙumi in ya kama kan mutum yana ya fasa kan mutum to amma duk an rurrike shi na ga yadda ya jiga jiga da matasa kuma aka ce wai zo ya tashi kai abu na farko da abu na biyu kuma sai ne tsoron jinin sa zai iya ɓata ni wallahi wa'in abubuwan biyu na kalla sai ce ka bashi kawai so a takaice dai eh wata rana zan yanka don insha Allah wala kulli halin ni na baku shawara akwai lada a cikin yakka dabba ko ka zubar da jini wala yuhraqu damun fi sabilillah ihraqu dam fi sabilillah a ce ke kika sa wuka ko da ba take ba ko ta mahauci ko ta waye aka baki kika zo kika yanka wallahi akwai daɗi za ki samu lada a wurin Allah in ba daman ana jin tsoro kamar da galibi wasu tsoro suke ji ko wani abu wannan babu laifi sai a yanka miki amma in za ki iya ki yanka da kanki ala akalla ma ki yanka rago to ki yanka kaza mana ki dan ka kaza eh wasu mata za ku ga su da tsoro suna yanka na ko shi kan shi bai yanka akwai akwai wanda haka ne gaskiya ko namiji ne bai yankawa da kanshi a saurara wato kowa da irin yanayinsa ne wani yana da zuciya mai tauri wadda take iya tahammulin ganin wani abu an fahimta wata ba ta iya tahammuli zuciyar ta ga abin da yake na zubar da jini ya ko ko ciwo ne a ga jini na zuba wani sai kama kuka ba shi wani jinin ke jikin shi ya kai jini ka za ka za su kera sai mutu da kuka amma ko wanda shi ba ruwan shi Ko wanda zai ga an fulla kan mutum ma ba abin da zai same shi yana kallo akwai wanda kuma wallahi yana gani sai ya sume duk irin wa'in abubuwa akwai su Allah ya shirya da to abu na gaba a ƙarƙashin wannan muna nan har yanzu akan halartar idi sai ce faɗaɗi ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ya khurujul awatiqu yukhrajul awatiqa wa zawatul khududi wa al a fitar da mata al awatiq wato manyan mata mata manya manya masu shekaru 80 90 100 su taho an fahimta irin su saba duk fito mu tafi ko ba haka ba sannan da kuma zawatul khudur da su kansu yan mata yan mata budurwai an gane ko sannan walhiyar da matan da su suna tsakatsakiya suna ma jinin haila an gane ko za su fita ya ce wal yashhadun alkhaira su halarci alheri wa da'awatul mu'minina da addu'an mummunai wa ya'tazil alhayyadul musalla matan da suke haila su kaurace wa sallah din ana filin da ake sallah an gane ko na shida shine dukulul masjidi ka masallaci وفي هذا الأمر خلاف واسع بين العلماء wajen shiga masallacin mai haila akwai sabani mai fadi tsakanin malamai la yattasi'ul maqamu li sabbi adillati kulli fariqin wannan wuri dama ba zai bamu dama mu kawo hujjojin kowane bangare ba lakin al hasila amma sai dai kawai abin sani annana lam naqifu ala dalilin sahihin sarih ba mu tsayu ba mu ga wani dalili ingantacce ba wanda ya yamna ulha'ila min dukulil masjidi wanda zai a ce gashi ya hana mace shiga masallaci dan tana haila wal aslu asali shine al ibaha shine halacci hatta yujadu al mani har sai an samu abin da ya hana ina fata ana fahimta wa min aqwa adillatul mubihin daga cikin wato dalilan masu halatta shigan mace mai haila masallaci dalilin su mafi karfi shine ibahatun nabi sallallahu alaihi da Aisha halatta wa annabi da yayi wa na Aisha an tadkhul al-masjid al-haram a shiga masallaci mai alfarma na maka wa hiya ha'idun alhalin tana jinin haila wa inna ma mana'aha min hamina tawafi dawafi kada yake katta yi amma na Aisha ta shiga cikin masallaci ta zauna domin ai mai aikin hajjin ba yana shiga masallacin wa qad taqaddama hadithu miraran wannan hadisin ya maimaitu da yawa a baya wa kadhalika mabitul mar'ati as-sauda lil masjidi haka wannan mata baka wannan mata baka take kula da masallaci kan matan nan haya masallaci take wala kuma ya tana yin haila. tana kwana a masallaci walam ya amuru hannabi sallama bi itizal al masjid waqta haidatiha lokacin da take haila annabi bai ce fita a cikin masallacin ba wa ghayr zalika min al adillati da ma wasu daga cikin dalilai abinda kawai ya kamata mu kiyaye wa ma'a hadha fa innal mar'a la yazalu da haka shi dan ba zai gushe ba yastakhira Allah fi hadhihi al mas'ala ya nemi zaben Allah akan wannan mas'ala abin da kamata ku kula shi ne kullum abin da malamai suke cewa duk lokacin da aka zo matsala irin wannan kuma aka halatta to ba yana nufin wai ki shiga masallaci a ɗabi'ar fiye da ke shiga ta kowane ɗabi'a ta yau da kullum ba alhalin kin su kina cikin jinin haila a lokacin da lalurar shiga masallacin ta kama a lokacin za ki shiga sai in lalura shigan ta kama kuma babu lalura sai ki je sai kuma lalurar ta kama sanya dukkanin kayan tsaro da ake amfani da su always kike amfani da shi ko pad ne ko ma menene ko kunzugu ko me zaki dai don ki tsare jinin ki kuma tsare tsaftar cikin ɗakin Allah da ki shiga saboda kada jinin haila ya zuba domin shi kazanta ne to shi ne abin da ya kamata a kiyaye fahimta kai ban ma misali ki tuka shigo kai kin shiga masallacin yana da bambanci ki zo ki tsaya a gaba a cikin masallaci a kan a ce kin tsaya kuma daga baki baki sai ki ce girma masallacin zan tsaya daga baki bakin kofa farko saboda wannan jinin da nake ciki kuma ta tsara kin tsara kanki in ga akalla shi ƙara mutunta wurin an fahimta ba kuma wai dan kin taho gaba tsakiyar masallaci shi ma laifi batun da har dai an halatta miki shiga kin kiyaye Shi kenan ko ina za ki iya zama wannan abin ya koma gare ki ke ya kike kallon darajar ɗakin wanda kika zo ɗakin nasa ki mutum tashi ki ainihin wato daraja shi na bakwai shine mu'akalatu wa musharabatu zawji wal ha'il lil ha'il cin abinci da shan abin sha tare da mata mai haila ga mijinta ya halatta su ci abinci an fahimta idan namiji yana da matarsa tana jinin al'ada ya halatta ya ci abincinta ya halatta ya sha abin shanta in ta kawo mishi ya halatta ya ci a bakin ta ta mashi a baki ya bata a baki ya halatta ta ya sha a kofi ta sha a wannan kofin duk ya halatta wannan shine mu'akala da musharaba da ake nufi qala yace fa na aisha ta qalat na aisha take cewa kuntu ashrabu wa ana ha'ir na kasance ina shan abin sha yanzu abin shan ya rage kila kunu ne kila ruwa ne kila wani rodo ne ko lamurje kana da shan abin da kake sha mu yanzu abin shan shi ake yi ta ce ina shan abin sha a lokacin da nike jinin haila ta ce sun ma'una ma'unawiluhun nabiya sallallahu alaihi wasallama ta ce sannan in miƙa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin da na sha da shi kofin na sha haka ba ta sha ta ce sai in miƙa wa manzan Allah shi kuma ku kalli tsabar soyayya ta manzan Allah ta ce fa ya ba ufahu sai annabi ya duba ga daidai ina na Aisha ta sa bakin sai sa bakinsa ala mawdu afiya daidai inda na sa bakina sai ya sa bakinsa a wurin ya shirabu sai ya sha wannan abun sha sannan ta ce wannan za ki gan shi kamar ba komai ba wannan na gaba ya fi shi zafi ta ce wa a ta'arraƙul iraka an gane ko ta ce na kan guiguyi kashi al'arab shi ne ƙashi mai ɗan tsoka-tsoka irin na cikin miyan waina ɗin nan ta ce ina <laughs> na san duk taɓa cin waina da shi yasa ai ta ce ina gwaguyan ƙashi in tsotsa a gwaguya kun za ka yi ana tsotsan shi ana gwaguyan shi ta ce ina yin wannan wa ana ha'ir ina cikin jinin haila ta ce sun ma'una wulhun nabiya sallallahu alaihi wasallama in miƙa wa annabi nima in na gwaguya wannan shine walbanu wal maka kenan fa yada ufahu ala mawdi afiya nan ma annabi ya sa bakin sa dike inda na sa baki na guguya shi ma ya guguya daga wannan Mun ga wannan akwai mulaqafa sai soye amin yau <laughs> to shikenan an fahimta to kun ga ashe wannan yana nuna ana iya mu'amala da mace mai haila mu'amala kowace iri yi sabanin yahudawa da suke nisantar matansu in suna haila ba sa cin abincinsu ba sa cin abincinsu ba ma sa kwanciya tare da su a daya na takwas malam ya ce khidmatul mar'atul ha'ida li zawjiha mace mai haila ta wa mijinta hidima ya halatta malam ya ce kana taghsilu ra'atuhu wato tana wanke masa kai tana Aisha tana wanke wa manzon Allah kanshi aw turajjiluhu ko ta taje masa kan wa tusri'uhu ta goje kanta ta taje an Aisha ta radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kun urajjul ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana ha'il na kasance ina taje kan manzan Allah tarajjul ne me taje kai kake dauka sa kafa ne a to kanki kafa a tajewa kum a taje shi ne take wa manzan Allah kuma tana jinin haira saraka za ta iya miƙa kanta za ta iya wa mijin wanka za ta iya taje mai kai za ta iya shafa mai mai za ta iya sa mai kaya waɗannan abubuwa duk kwada tana haila ta dafa masa abinci ta kawo masa duk ba abin da mace ba za ta yi ma mijinta ba na hidima sai na tara wanda ke shine na ƙarshe insha Allah ta'ala kuma akan sa zamu tsaya alan yace nawmul ha'idi ma zawjiha fi lihafin wahid baccin mace mai haila tare da mijinta a cikin mayafi ɗaya kuna cikin mayafi ɗaya kun kwanta kuna barci kuma kuma tana jinin haila shi ma mijin yana ciki yana baccinsa a wannan shimfiɗa guda ɗaya wannan ya halatta an gane ko to an ummi salama ta qalat an samu daga ummi salama Allah ya kara mata yadda tace baina ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam muqiatun fi khamisatin tace ina kwance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wata riga wato wata abin rifa hutu kawai sai al'ada ya zo sai jinin al'ada ya zo mini an salaltu sai na silale abinka sai na fice a cikin mayafin a kastu siya ba hayyarati sai na nemo kayan da nake sawa idan ina haila kulli mata malam da su har kayan da suke sawa suna haila suna gane suna ware wani kayan musamman eh suna warewa a ce ga wani tufafi dan saboda yanayin jini ko kaza kai ya bata amma shi mijin ba in ya ga wannan kayan ya san kawai tana cikin jinin haila ko da ya zo yana buƙatar ta ya riga ta bashi time ai wannan ya sanya kuke zuwa ku ɗauko haƙorin maka ku saka ai an gaya mana tarihin haƙorin maka shine mata masu jinin al'ada ne suke sawa a bakin su lokacin da <laughs> a saurara lokacin da miji ya dawo gida wala Allah ko yana buƙatar matar ko ma dai menene ko bai buƙatar ta inda ya dawo yana magana da ita da ya ga haƙorin maka ta gaya masa akwai logo area kira saboda akwai kunya ta ce ai tana kaza so sai ta sa haƙorin idan ya gani to shi kenan ya san akwai jinin al'ada lokacin da ta yi wanka ba dole ne ya sani ba sai ta cire kawa ake a cire a maida mu kuma da muka je aka ga matan larabawa suna haka mu kuma shi kenan sai muka ce haƙorin maka haƙorin maka shi kenan sai ma mu je sai a makala mana shi dindindin ya mai a cikin baki da an tashi ana magana mai taka a ce a yi hajjiya wance hajjiya wance eh, amma ba laifi ba ne don mace ta saka inda yana zinari ne mace za ta iya sa na zinari za ta iya sa na azurfa amma shi na mutu sai dai ya sa na azurfa kadai ba ta ana fahimta amma ba zai sa na zinari ba na zinari haramun ne ga namiji ko ba haka ba ne. kuma ita kanta mace idan ta saka kun ga za ku wani lokaci ma da kansu sai su zo suna so a da musu eh to ala kulli halin musamman ma idan aka dace da cewa zinari ne na gaske ha akwai wanda yake ba na gaske bane na ciwa-ciwa ne bas ne Bas ne ake sa mutane a ji a fice shi wata ma tana cin abinci ya ciro kawai ta haɗe shi da loma goma ta ko ta ga yadda ga cewa saboda ba shi da kyau amma in kika zo kina son ki sa haƙori musamman hajjoyi da za su je aikin haji ki za ki sa haƙori ki je asibiti a auna haƙorinki da shi haƙorin maka ina ne za a dan gyara a daidaita a buɗe nan a canza ta a sashi ya zauna sosai haka ya kamata za a auna likitan haƙori zai sami ki amma ba wai ki zo wanda suke yawo hemomi tantoci suna ta haƙori haƙori ba yan pakistan din nan suna yawo da kayan wuta da su gas ana hure shi ana a gaban ki ake fenti kuma ake bada baki ki a saka miki kuma fatotan namiji asibiti ko mace ce za ta duba ki ta miki bakin ki haka daidai za a dan buɗa shi daidai a auna amma irin wannan sai ki haka akwai wata da aka ɗauko ta a jarida aka manna bakin haƙorin ya makale haka aji kulluwa nan ya goce sai da aka aka je asibiti ainihin aka aka aiki aka dawo da shi kuma harka ce ta ciwa-ciwa an fahimta za su yi sinani shi su masa fenti a zuwa rika saiwa da hajjiyoyi riyal ɗari uku uku riyal ɗari uku a ƙorin maka nawa ne kuɗinsa riyal ɗari ɗari da musu kun san ɗari da musu ɗin na wanda ya kawo ki ne ya saka aljihun shi sai ga tikari suna ta rigirge ɗaukan alhazai a kai su wurin sa haƙori suna da shiya raba daidai ake yi a wanda kika biya to rabin kuɗin nashi ne rabin kuɗin na wancan da ce mai kyau ne Su ala kulli halin wanda ta ga za ta sa haƙori ga ta nan kofa a buɗe wanda ba za ta samu kuma ta huta yau a takaice ai mata suna yin wannan a cikin ɗabi'a ko al'ada na larabawa sanya wani kaya a ware shi don nuna cewa ana jinin al'ada sai ta ɗauko kayanta na al'ada take sai na sanya ha tana sa wannan kayan annabi yana gani ya santa da wannan kayan kala sai sai anafisti ina jinin al'ada ne ina yana gani kin gani ya riga ya sani har kultu sai na ce na'am Shi kenan ta ce fada'ani sai annabi ya kira ni fattaja'tu ma'ahu muka kwanta fi khamilatin a cikin wannan bayafin muka kwanta tare ashe ba laifi bane inda a ce zanta ne dake zuba a jikinta kar ta zo kusa da mijinta anan ba zai ce zo kusa da ni amma duk da aka ta zo ta kwanciyar ta qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi yake faɗa cikin sharhin muslim yake cewa fihi jawazun nomi ma'al ha'id wannan ya nuna ya halatta a yi bacci tare da mai haila walittija'i ma'aha fi lihafin wahid da kuma kwanciya da ita a cikin mayafi guda Allah muka faɗa daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan tana cewa assalamu alaikum misali ana bi na bashin sallar azhar kuma ga la'asar yayi to malam na na farko wande zan fara biya sallar azahar za ki fara yi an fahimta azahar za ki fara yi sannan ki da asa niyyar ki kawai za ki sallar ɗaya ce sai ki tashi ki sallar a lokacin sai kawai ki yi tsayar niyyar ki ta zama la'asar ki azahar ki ke yin ki gama kuma sai ki la'asar ɗin ita ma an gane ko tambaya ta biyu idan na yi ɗaya zan biya ɗayan to malam tun da na yi ɗaya zan biya ɗayan to ba sai na tada ikama ba sai ki tada kama in kin tada yayi in baki tada ba dama tada ikama ba wajibi bane gawa da mace ko saboda haka wannan ba laifi bane amma dai ki tada ikaman shine yafi Allah ya zatar da mu da ba mu lada abin da muka karanta na'am akwai wasu ba